أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين صلى الله عليه وعلى وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قول وعلى من وفتين تركي wadda نعمة ni'amansa يامو sanya mu rayayyu wannan yammaci mai ci gaba cikin karatun littafin ƙafin jana addani sharhi na muqaddima الرسالة لابن أبي ne da fatan allah منه san في mana jagora. za mu tashi a kan kan maganan da malam ya sanya masa rakami na 23 ya ce ƙauluhu wa shuhada أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح آل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين قال ياتي فد ابن أبي زيد أمقدم الفن رسالة وديتي وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون cewa shahidai wanda suka mutu a filin daga don daga salmar Allah suna raye a wajen ubangijin su ana azurta su wa ruwa'u alu fi baqiyatun na'imatun ila yawmil qiyamah rai na wa'anda suke da rabo a lahira ransu yana nan a cikin ni'ima har zuwa ranar tashin kiyama وارواح آل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين رأي نمتاني وإن نبات دربو أنا أذب سد رمسو أرجو أرانا في هذا. والنل ينادى قسين أفيدا مع أهل السنة سوى شهيدي وإن دسك مت وكيل داغا ba su mutu ba suna raye a wajen ubangijinsu ana musu arziki a cikin gida aljanna kuma ran mumunai masu rabo a lahira ran suna nan a cikin ni'ima har zuwa tashin kiyama kuma ran kafurai wayanda ba su da rabo a lahira ana musu azaba har zuwa tashin kiyama malam yake قال الله عز وجل ألا من أكثير سمكياتي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقيبة تنشيوا وين دعك كشيسو أفيل دادا دومين دادا كلمر أن أما تشيسك بل أحياء عند ربهم يرزقون ba aka bari suna nan a raye a wajen ubangijinsu ana musu arziki wa qala Allah azza wa kuma Allah madaukakin sarki ya ce wala taqulu liman rufi fi sabilillahi amwat kada ku dinga cewa wayanda aka kashe su a filin daga don dan kalmar Allah suna mace bal ahya'un a raye suke walakin la tash'urun sai duk ku ba ku sani bane mana yake wa hadhihi alhayatu hayatu a aqiqa wannan rayuwa na barza wanda mutum ba duniya yake ba ba kuma tashi kiyama ba to wannan rayuwar da za a yi tsakani bayan mutuwa hakika ne gaskiya ne Na yi alamu illa Allah azza wa jalla babu wanda zai yi ya san yadda rayuwar take sai dai Allah madaukakin sarki domin wanda suke barzak din mu na duniya ba za mu gan su ba balle su mana bayani ga yadda rayuwa take to ta yaya za a iya sani gaibi ne ba wanda ya san shi sai Allah kuma wajibi ne shi mumini ya yi imani da gaibi matuka ya tabbata da littafin Allah da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yake wa ja'ati sunnatu mubayyana kuma sunna da sallallahu alaihi wasallam ta zo ta bayyana wasu al'amura daga cikin rayuwar rayuwar bazzacin sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana wasu al'amura daga wannan rayuwa na barzafi na farko anna a shuhada fi a tsayi kuma ya bayyana cewa shahidai wayanda suka mutu a filin daga Allah zai sanya rayukansu a cikin wasu tsuntsaye kore suna nan suna yawo suna tintiri ko ina suka so a cikin gidan aljanna wa anna ruwahul mu'minin ala surati tsayi cewa rai mumunai yana nan a surar tsuntsu ne wa anna mu'min yufrashu lahu fil min aljanna shi mumini idan aka sanya shi a kabari Allah zai yi umarni a shimfiɗa maka shimfiɗa daga aljanna wa yuftahu babu ila aljanna sannan a bude kofa wanda zai isa kabarinsa daga aljanna wa yatihi min ruhiha wa fidiha daga cikin gidan aljanna din iskanta da kuma ƙanshinta za ta dinga biyo shi daga aljanna zuwa kabarinsa wa yuftahu fi qabrihi mudda kuma a yalwata masa a cikin kabarinsa da iyawan ganin mutum kabarin da aka tona karamin nan da kafa shida su Allah zai ce a yawanta masa da ganin fuska inda ido zai iya gani haka za ya ce faɗi kuma sunnan ma'aikin Allah fa sannan ya take bayani cewa wa annal kafir yufrashu lahu min an-nar shi kafiri idan aka kai shi kabari za fila masa daga wuta wa yuftahu lahu babu ila an-nar za bude masa kofa daga wuta zuwa kabarinsa wa yati min harriha wa kamumiha zafinta da kuma azabarta za ta dinga zuwa daga cikin wuta zuwa kabarinsa wa yudhiqu ku qabrahu kuma za matsi masa kabarinsa maimakon a yalwata hatta ta fafihi abu la'uhu har su gabbansa su rarrabu a cikinta من مبني وين نن سنة ما يكون الله صلى الله عليه وسلم تابعد الأباري بكا تغسر يوانا برزخية وقد تقدم إيراد هذه الأحاديث وتخريجها عند قول ابن أبي زيد ما نيت يا زباتا كاو أديسي وانا سكي مغنى عسان وين نن مغنغنون دعاك فدي عليه الزيد karatu ya gabata a ciki wadda muka kawo hadisai daban-daban a lokacin da aka fassara maganin ibn hadisai wanda ya fada a cikin risalarsa cewa wa annan maha subhanahu قد خلق الجنة فأعدها دار الخلود للأوليين لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم lokacin da ya ce lallai Allah madaukakin sarki ya halitti aljanna ya da ta gida ne na dindindin babu fita a cikinta ga masoyansa kuma zai karrama su a cikin ta da kallo zuwa ga fuskarsa to a lokacin da aka yi shirin wannan nukta an kawo hadisai daban-daban wanda ke nuna rayuwa na barza. kan magana na 24 mana yace qawluhu wa anna almu'minina yuftanuna fi quburihim wa yus'alun cewa lallai mumini za su tine su a cikin kaburburarsu kuma za a tambaye su يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة yace wannan shi ne fassaran fadin Allah madaukakin sarki wanda yake Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da zance tabbatacce a nan rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira to yana daga cikin akidan ahli sunna shine sun yadda cewa a cikin kabari za a yi tambaya wanda mala'iku za su yi tambayoyi ga wanda aka kai shi kabarin kuma wannan tambaya ya kai a kira shi fitina domin fitina ce idan aka danganta ga masu yin tambaya ɗin mala'iku ne masu ban tsoro wanda duk wanda ya gansu abin da ya sani ma dole sai manta ya rikice shi na Allah ya ce Allah na tabbatar da waɗanda suka yi imani da zance na tabbat ba za su firkita ba ba za su yi in'ina ba ba za su manta da abin da za su faɗa ba domin ne Allah ya tabbatar da su da zance na tabbat ana tambayar suna ba da amsa ana tambaya suna ba da amsa daidai mala ya ce annasu yuftanuna fi quburihi wa yumtahinun mutane za su tine su a cikin kaburburarsu kuma za musu jarabawa wa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit sai Allah ya tabbatar da waɗanda suka yi imani da zance na tabbaci wanda babu shakka a cikinta في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنا رأي والدنيا الرأي واللاهرة ما وقد وردت وردت أحاديث في فتنة القبر وسؤال فيه أنت أمو أديسي ما سيوا أكم فتنة الكبري da kuma tambayoyi wadda za a فروى البخاري في صحيحه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء عن عائشة رضي الله عنها أنت أمو حديث سكين بخاري وده رويته دقا فاطمة يرمون به دقا أسماء دقا عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاة الخسوف ألو كتن دكتو بعد لابار صلاة الخسوف النبي صلى الله عليه وسلم جيد to cikin wannan hadisi mai tsawo fihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kawai. akwai ciki cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ma min shay'in lam akun urituhu illa ra'aytuhu fi maqami hatta al-jannata a lokacin da aka yi su annabi sallallahu ya furkita ya yi tela mato a fita zuwa sallah ana cikin sallan nan Allah maɗaukacin sarki ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ababe daga cikin abin da aka nuna masa an nuna masa aljanna an nuna masa wuta iya ilayya annakum tuktanuna fi kuma an mini wayi cewa ku al'umman nan na karshen nan za su jine ku a cikin kaburburan ku مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من masih المسيح الدجال wannan fitina zai yi kusa ko kuwa zai yi daidai da fitinan masihi dajjal wanda duk annabawa suke wa al'umman su gargadi game da ita suke tsorotar da su game da ita kuma suke musu wasiyarta to wannan fitinan da zai faru a cikin kabari ya yi kusa da shi ko kuwa ya yi daidai da shi yake bai sani ba wanne ne asma'u kasabi wato mai ruwaiton shi ne ke shakka wannan yana cikin amana na ilimi bai san wanne daga cikin duka biyu ba amma duk da haka ya bayyana kowanne in ma ya zama wannan in ma ya zama wannan domin tsoron da suke ji su canza lafazin abu ya ba da wani ma'ana ba shi ne ake nufi ba Allah ya saka musu da alfairi game da musulunci yuqalu ma ma ilmuka bi hadha ar-rajul idan aka zo kabarin ana tambaya sai a tambayi wanda ake tambayansa menene iliminka da wannan mutum shi kuma ya riga ya sani fa'amman mu'min au muqinu la adri bi ayyihi ma qalat asma amma ko imma mu'mini ko kuwa mokini shi ne wanda yake da ake kancewa game da Allah da ranar tashin kiyama mana duka mumini ne to amma shi mumini fayakudu huwa muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan mutum shi ne muhammad manzon Allah جاءنا بالبينات والهدى يا ذو منا ده حجوجي بيننو ده فأجبنا واتبعنا مك أمسى كما مك جيش وهو آه، هو محمد ثلاثا sai dinga maimaitawa an so uku cewa shine annabi shine muhammad shine muhammad fa yuqalu min ya ce shi kenan ka ci jarabawa wannan iyaka abin da wannan hadisi ya kawo kenan amma akwai wasu tambayoyi bayan ya amsa duka tambayoyi ya ce kwanta a cikin aminci kwanta a cikin bazarta قد علمنا in kunta لموقنا به mun ga mun sani in gaskiya ne ka yi imani da shi ka yi cewa da shi mu dai tambaya ne wa munafiku au murta amma shi munafiki ko kuwa mai shakka la adiri ayya zalika qalat asma ban sani wanne ne asma ta faɗi ba Dukkansu su abu ɗaya ne munafiki yana cikin shakka bai san wanne ne zai kama muzabzabi ne ba nan yake ba ba nan yake ba to sunan ya yi masa daidai murtab fayaqulu la adri idan aka tambaye shi wane ne wannan mutum ne ka sani game da shi sai ce ban sani ba سمعت الناس يقولون ka kuntu ni ma na ji mutane suna faɗi ne ni ma na faɗi amma ban san komai a kan shi ba wannan ya nuna tabbacewa a kabari akwai tambaya wanda za yi daga cikin tambayoyin da za yi akwai za a tambaya game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam معنى يتي وروى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما بخاري يا تاكر ويتوا a cikin littafin sahih daga albarra ɗan aziz Allah ya masa yadda cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce المسلم إذا قيل في قبر في القبر شي مسلمي إذا أكت البيت a kabari, ya shaɗu Allah إلا الله وأن محمدا Muhammadan محمدا رسول الله شي يا cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne zai shaida aka cewa eh ya shaida fa zalika qawluhu wannan shine ma'anan fadin Allah madaukakin sarki wanda yake يثبت الله Amadu آمنوا بالقول الثابت في duniya fil وفي Allah yana tabbatar da ابدع suka yi imani. da zance tabbatacce a nan rayuwar duniya da kuma ranar lahira a nan duniya suna faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma yana tabbata cikin su cewa aka ne to a lahiran ma aka za su iya su faɗa tare da tabbas babu shakka a ciki Wafi مصدر Imam Ahmad. بإسناد حسن عن البراء بن عازب في حديث طويل yace akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad isnadin ka tana da kyau har wa yau an ruwa daga albarra ne dan azik Allah maka yadda cikin hadisi ne tsawo a cikin hadisin nan wa akwai cewa fayatihi malakani fayujlisani lokacin da aka yi wa mamaci jana'iza aka kai shi kabari aka binne shi bayan mutanen da suka kai shi suka juya baya suka tafi sai a tada shi sai mala'iku guda biyu za su zo maka suke zauna a zaunar da shi faya kula ne na man rabbuk sai ce masa wane ne ubangijinka lata ne ko uza ne ko manati ko wasu sunayen aljannu wanda kuke kira ko wasu bokaye ko wasu waliyai wanne ne ubangijinka a ciki faya kulu sai ce rabbillah ko rabbi allah ubangiji na shine allah ya amsa daidai ko ba daidai ba me yasa domin shi mumini ne sai ce ubangiji na shine allah fayuqali fayuqa fayaqulani la sai sake ce masa ma menene addinin ka to wata addini kake yi fayaqulu dini al-islam sai ce addini na musulunci dama ya saba yi a duniya ya san cewa shi musulmi ne kuma yana kira kansa da shi a ko'ina baya kunyar haka fayaqulani la sai a ce masa ma hada rajul alladhi bu'itha fikum wane ne wannan mutumin da aka aka aika zuwa cikin ku domin ya karantar da ku addinin Allah fa yaqulu huwa sai ya ce shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam arwayo a cikin hadisin nan wa fihi sai ce wa ya'tihi malakani fa yujlisani fa yaqulani lahu من ربك فيقول ها ها ها لا أدري إذا أكذوا وكافري wanda bai imani da Allah da manzonsa ba aka zaunar da shi aka ce maka, 'Wanene ne ubangijinka sai dinga nuna bai san me zai faɗi ba a ƙarshe zai tabbatar wa kanta cewa bai sani ba la adiri ban sani ba faya kula ne lahu sai ce masa madinu menene addininka sai dinga rina ha ha, ha, me zai ce a karshe zai ce na adiri ban sani ba fa kula ni na sai a sake ce masa ma hada ar-rajulu alladhi bu'itha kun wane ne wannan mutumin da aka aika cikin ku fa yaqul ha ha la adiri yi ta yin hina ce a karshe ban sani ba وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن زريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول أتتم مثال المصنف أو مصنف ما عبد الرزاق يا رويتو دقى ابن جريج يكي أبو الزبير يا لا لاباي سوى جابر عبد الله يا جيما اسم الله صلى الله عليه وسلم لا سوى إن هذه الأمة تبتلى في قبولها للي ولا الأمة ذا مسجر باوا أتكين كبر قرانسو ذا تتنيسو تكين كبر قرانسو فإذا أدخل المؤمن قبره إذا أكشدد مؤمن كبرنسا وتولى عنه أصحابه wayanda suka kai shi suka juya baya suka bar shi a tawo malakun shadidu intihar wani mala'ika zai zo masa mai tsananin tsawa mai tsananin ban tsoro faya ƙulu sai ce lahu sai ce masa ma kunta ta ƙulu fi hadar rajul me kake ce da wannan mutum faya ƙulu mu'min sai mumini ya ce a ƙulu innahu rasulullah wa abdu ni ina faɗin cewa manzon Allah ne bawan Allah ne ba dan Allah ba fa Kulu lahu malak malak shi mala'ikan zai ce masa isla ila maqadika alladhi kana laka fi ma dubi can mazauninka kenan da can a wuta qad anjaka Allah min Allah ya riga ya tsira da kai daga sai a nuna masa wurin zamansa a cikin wuta sai wa kalli can wannan shi ne mazauninka a wuta amma yanzu Allah ya tsirar da kai daga ciki wa abdalaka makanahu bi maq'adika alladhi tara min aljanna ya canza maka da wani wurin daban wanda yake naka ne a cikin gidan aljanna fayarahuma ilahuma sai ya gan su duka ya gan mazauninsa a wuta ya zan mazauninsa sabo a aljanna ya yaqulu mumin sai mumini ya ce da'uni ubashir ahli idan mutum yi murna murna ya wuce iyaka ya yi ta ya yi ta wasu abubuwa wanda ba sa shi ba domin murna sai ya ce musu ku bani zan wa mutanen da na bari a baya iyalai na musu bishara abin da aka nuna mu watakila su ma za su yi aiki irin nawa domin su samu sai a ce masa fayin kwanu na wuce a ce masa uskun ka natsu ka natsu san wurin ba wurin ba ne ba za ka yi wani abin da ba sa ka yi ba fa hada makaduka abada wannan wurin mazauninka ne har abada ba za ka fita a cikin ta ba wa amma almunafiqu fa yuqadu ila idza tawalla an wa ashabu ahlihi shi munafiki sai a zaunar da shi shi ma lokacin da wa'anda suka kai suka juya baya suka tafi فيقال له تأتي مثلا ما كنت تقول في هذا الرجل me kake faɗi da wannan mutumin ko kuwa game da wannan mutumin faya kulu la adiri sai ke ban sani ba a kulu ma ya kulu na Iman na faɗi abin mutane ke faɗa ne ina ji suna faɗi iman na ina faɗa fayu kalu lahu sai ke maka raita. ba ka sani ba انظر kana الذي min aljanna Dubi mazauninka da can a Aljanna. sai ya gani qad ubdilat makanahu maq'ada min an na. an ga an canza shi da wani mazaunin kacan a cikin wuta duba shi ma a wurin shi ma sai a nuna masa mazauninsa da aljanna da kuma sabon mazauninsa a wuta wannan jarabawa ne ko ba jarabawa ba ka yi tunanin irin mala'ikan da zai tsaya gabanka da abin da ya rike guduma na karfe mai girman gaske shi mala'ikan maya yake dole ka rikice amma wanda ya imani Allah ya tabbatar da shi wanda kuma ya kafurta shi kuma ba zai iya faɗi komai ba وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال امام مسلم يا رويتو في كتاب الصحيح دقى أبي أبو هريرة أنه مس سيدى يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن ألا صلى الله عليه وسلم ياتي إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع إذا انت يوصي أي سلة ينيني كاري رأنا دقى أبو بوا بناهدو معنى يتكيد يقول يتكيد Allahumma inni a'udu bika min azabi jahannam Ya Ubangiji ina neman kariyanka daga azabar jahannama wa min azabil qabr ina neman kariyarka daga azabar kabari wa min fitnati al-mahya wal mamat Ya Ubangiji ina neman kariyanka daga fitinan rayuwa da mutuwa wa min sharri fitnatil masih dajjal ya allah ina neman kariyanka daga fitinan wa sharri fitinatil masih dajjal wa guda huɗu? annabi sa sallallahu alaihi wasallam yake musulmi ne mai kariya allah daga gare shi azaban jahannama fitinan azaban kabari kenan a kabari akwai azaba da kuma fitinan rayuwa da na mutuwa ko kuwa rayayyu da kuma da kuma sharrin fitinan dajjal وفي صحيح البخاري عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات wa min fitnatil masih dajjal wannan addu'an kenan arwa yau cikin bukhari an ruwaito daga abu huraira yace annabi sallallahu ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya ubangiji ina neman kariyanka daga azaban kabari wa azabin na wa min azabin na ina neman kariyanka daga azaban wuta wa min fitnati المحيا والممات ina neman kariyanka daga fitilan rayayyu da kuma matattu ko fitinan rayuwa da mutuwa wa min fitnatil masihi dajjal ina neman kariyarka daga fitinan masihi dajjal to wannan addu'ar annabi sallallahu yana yi ya kuma umurci musulmi su dinga yi bayan sandar su وهذه الأمور الثلاثة akwai tambayi a nan wannan shi ke nuna cewa ba yadda mutum ya ba tare da karatu ba musulunci ba ya yiwuwa da jahilci akwai abubuwa da yawa sai da karatu za ka iya وهذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر ورد ذكرها مجتمعة في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم سوى وان الامر غدا اخو وان ذا بيا اكبري ان سامو انبتن سببا دي اتكي حديث عباس دا عبد المطلب اتكي صحيح مسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول cewa ya ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za ka ta'amal iman man rabiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula ya ɗanɗani zaƙin imani wanda ya da yadda da Allah shi ne Ubangiji, ya yadda da musulunci shi ne addini, ya yadda da cewa annabi Muhammad manzon Allah ne صلى الله عليه وسلم وإن سوري كان بيوي وإن زاي أشكين كبري ني أدينين كا وانيني النبي اللي هاتا إيكو بريكا سان نمني نيني وانيني أبنجدين كا وأن نفسها كان يكي ذاق طعم الإيمان يا تنتني ذات إيماني من رضي بالله ربا wanda ya yadda da Allah shine ubangijinsa wa bil islam dina ya yadda da musulunci shine addininsa wa bi muhammadin rasula ya yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzonsa وجاء ذكرها أيضا في أدعية الصباح والمساء والدعاء عند الآذان كما wayannan abubuwa guda uku wadda za a tambaya a kabari ya zo ambatonsa a cikin addu'an safiya da yamma wanda ake yi bayan sallah da kuma addu'a wadda ake yi bayan kiran sallah wa kwadibana bana alaiha shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahimahullah lallai akan wayannan abubuwa guda uku shekul islam muhammad ibn abdulwahab ya gina littafinsa a kai risalatahu annabi wannan risalarsa bai tsada التي لا يستغني عنها عني ولا طالب العلم wanda mutum da zai iya ya wadatu da shi ba har ɗalibin ilimin shi ma zai iya wadatu da shi ba kai malami ma baya iya ya wadatu da shi shi da al'usulu salata wa ha, shi da littafin usulu talata wa adillatuha mun karanta shi a cikin wannan masallaci kafin mu sa wannan littafi fa inna muradahu bil usuli talata, abin da yake nufi da asillai guda uku ma'rifatul abdu rabbahu shine bawa ya san ubangijinsa don za a tambaye shi a kabari bawa ya san addininsa za a tambaye shi a kabari bawa ya san annabinsa za a tambaye shi a kabari wannan littafin wanda malamin nan ya ambata shekul usaimin allah masa yadda a kowane hutu yana yin halaka irin wannan halaka ne wanda ake yi a koyaushe ta rana dare rana dare ɗaliban ilimi suna zuwa daga ko'ina a wannan lokacin ana cikin hutu ne yana da gida wanda ake sanya ɗaliban komin yawansu shi ke ciyar da su da ba su abinci da safe da rana Abin da ba ka samu ka fiya waje ba za ka fiya cikin ta naman kaza da sauransu abin da ya ban mamaki shine da muka tafi littafi wanda ake karanta mu mun je da za a a karanta wasu manya-manyan littattafai wannan littafin wasu misalata na da wasu littattafai kan kanana suna ciki ya yi karami ne a ido amma kuma yana cike da amfani masu yawa da a kan magana na 25 malam yace وأن على العباد وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن ملك الموت يقبض أرواحا بإذن ربه ابن عبد زيد أكثر كان سعد يتي للي على العبادة حفظة akan bayi dukkan bayin Allah akwai masu kiyaye su yaktubuna amanahum suna rubuta aikin da suke aikatawa wala yasqutu shay'un min dalika an ilmillah kuma babu wanda zai babu abin da zai kubuta daga cikin aikin su ba tare da Allah ya sani ba duk wani abin da suke aikatawa Allah ya sani ma'ana shine ko an rubuta ko ba rubuta ba Allah ya sani rubutun amfaninsa domin a kafa hujja a kan shi ne aikin cewa aikin ka ba lokacin da muke yi kowanne muna rubutawa to babu wanda za a maka karya a ciki wa anna malakal maut yaqbidu al arwah bi idni rabbih cewa mala'ikan mutuwa shi ke dare rai da izinin ubangi wannan ma wasu shafi ne na aqida ahli sunna sun yadda cewa kowane mutum yana da mala'ika a gefensa suna kiyaye shi suna kuma kiyaye aikinsa ana rubutawa kuma babu abin da ke rubuta ko kuwa yake cewa daga cikin ayyukansu wa Allah madaukakin sarki Allah ya sani kuma mala'ikan mutuwa shi ke karban rai a kan kowane hali mutum ya mutu ya kone a wuta ne ya fada ruwa ne dabbobi suka cinye ko yayaye mutu dai mala'ikan mutuwa su za su gane rai to malam ya ce a wannan magana akwai matsaloli na farko al'imanu bil mala'ika ahadu usulin imani sita yin imani da mala'iku ɗaya daga cikin asalin asillai na imani guda shida ko kuwa rukunai na imani guda shida yin imani da mala'ika na ciki التي bayyana رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث wanda annabi sallallahu ya bayyana a cikin hadisin jibril sananne din nan bi qawlihi hina sa'alahu an iman lokacin da malaika ya tambayi annabi sallallahu game da imani ya ce masa an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره kai imani da Allah da mala'ikunsa da kuma littattafansa da manzanninsa da kuma ranar tashin kiyama ka kuma imani da tattara mai kyau da mara kyau mummuna da kuma mai cike da alkhairi so imani da mala'ika ɗaya ne daga cikin ركن الإيمان وهم مخلوقون من نور سو ملائكة وليرن أليتا فيكي سو أليتا لي واند ألا يعني تسو دادا أسكي كما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها كما يد يزوى في صحيح مسلم دادا عائشة أن يمتى يدى قالت التاكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah sawa sannan ya ce kulifatil mala'ikatu min nurin wa kulifal jannu min marijin min narin wa kulifa adamu mimma wusifa lakum an halitti mala'ika min nurin daga aske wa kulifal jannu an halitti aljannu min marijin min nar daga wuta wacce ke tashi daɗin nan mai cike da hayaki al-mukhtalifu bi wanda yake danya da bakin hayaki a wannan aka haifi aljannu wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum kuma an halitti annabi adam daga cikin abin da aka siffanta muku ma'ana an riga an gaya muku cewa ga yadda aka halitti annabi adam amma yanzu muna magana akan mala'iku ne wa hum zawu ajniha su mala'ikun nan suna da fikafikai. kama Kwana Allah azza wa jal kamar yadda Allah madaukakin sarki yace alhamdulillah fatir as-samawati wal ardh جاعل الملائكة رسلا ولي أجلحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ألا مرة كثير تنتيك بوليا يا تثبت بألا ما لسن ميزة كثير وندي يا ملائكو من ذلي ينا أيضا سدبا دبا yana kuma aikansu zuwa ga mutane uli ajnihatin masu fuka ne masna daga biyu da kuma uku da hudu ko fiye da haka yazidu fil khalqi ma yasha ubangiji yana kara akan alitta abin da ya so kamar yadda aka ba da fukafukan aka ba da labarin fukafukan mala'ika jibril har zuwa 700 ko 700 ne za mu zo mu karanta shi ma so Allah yana yin ƙari cikin halittarsa kamar yadda ya so inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko yi ne akan komai wani jibril sittuniya jira mala'ika jibril yana da abin nan fuka-fukai dari shida كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم كما يبقى في صحيح البخاري ومسلم ويأتون إلى البشر بأشكال على غير أيهتهم التي خلقوا عليها ثم لا يكون إذا ذات زوى متاني سنة زوى متاني بأكل يد سكيبا suna zuwa yanayi ne daban ba kamar yadda Allah ya rike su a kai ba mana suna da ƙarfin juya zuwa ga duk abin da Allah ya yarda da shi za su iya juyawa كما جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سورة رجل غير معروف كما يد جبريل عليه السلام يزوى النبي صلى الله عليه وسلم أصورا ولمتم ولا بعثن سبا في حديث جبريل المشهور في رواية عمر cikin hadisin jibril wannan sananne wanda sayyidina umar ya ruwaito wa huwa awwalu hadisi inda muslim fi kitabin iman shine farkon hadisi a cikin littafin imam muslim a babi imani cewa lokacin da wani mutum ya bujuro mana mai tsananin a farin tufafi mai tsananin bakin gashi babu wanda ya san shi a cikin mu kuma mala'ika ne na وجاء إليه في سورة الدحية ابن خليفة الكلبي أكد لما يكن يكذو عن النبي صلى الله عليه وسلم السورة ونمتاشي أبدي أعمقها duk تنشي duk mutanen bakka sun san shi sunansa dihiyatul kalbi matashi ne kyakkyawa babu irinsa a bakka to mala'ika jibin yakan zo a surarsa ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sai mutane su dauna su dauka cewa shi wannan ne mala'ika jibril sai kuwa وجاء جبريل Maryam مريم في سورة البشر haka jibril ya zo wa maryam a lokacin da take cikin mihrab dan ya zo mata a sura na mutum وجاءت الملائكة إلى إبراهيم في سورة البشر أكا ملائكوسك زوى النبي إبراهيم السورة نمتالي كما في قوله تعالى كما يدعي تكن فدي ألا منو كثير سركي ونبئهم عن ضيف إبراهيم باسنا باري زمدها بعض الذي إبراهيم وقوله هل, أتا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين شو لابار باقوم الذي إبراهيم لنا يا ذومكو ونم ما درجة ما سكرين wanda aka karama su to a nan sun zo وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله سؤال التالي masu yawa ba wanda ya san adadinsu sai Allah ya ishe ta yawansu cewa su suna da dakin Allah a sama daidai da dakin Allah a kasa wanda suma suna tsawafi kamar yadda mutanen kasa suke yi su kuma ba wai kafa a ba su wanda daurinka ya zo ne domin yawansu akwai adadin da za su yi kowane rana idan ya yi kuwa da zai taba samun daurinka ba har a zo tashin kiyama so ɗaya in ya zo wato da zai kewaye ya zo kanka ba har tashin kiyama kuma ba za su fasa zuwa ba wanda ya zo kuma ba zai zo sau biyu ba domin zuwa da zai sake zuwa kansa ba domin masu zuwa suna yawa wa ya dullu li zalika malamin ma yace yace abin da zai nuna maka wannan annan baitan ma'mur cewa wannan dakin nan wanda ake ce da shi baitin ma'mur wa huwa fi as sabia yana sama na bakwai yadkhuluhu kulla yau a kowane rana masu shiga wannan gidan cikin mala'iku sab'una alfi mala dubu saba'in mala'ika kowane rana la na irai, ba za su sake koma ba kowane rana dubu saba'in za su shiga wannan gidan kuma ba za su sake koma ba رواه البخاري ومسلم يتي وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما إمام مسلم يا رويته دك عبد الله بن مسعود سوى مايكن آه، الله صلى الله عليه وسلم ياتي يؤتى بجهنم يومئذ لا سبعون ألف زمان Ma مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها duk malam na kawo shi ne domin nuna yawan mala'iku yace za zo da jahannama a wannan ranar ana nufin ranar tashin kiyama laha sab'una alfa zimani tana da zimam abin da tsarka sai wanda ake janta da shi yana da kyan ɗin nan dubu saba'in ma kulli jimani tare da kowane ɗaya daga cikin wannan tsarka sabu'una alfa malakin akwai mala'iku dubu saba'in a kan kowane tsarka tsarkan da ya kewaye jihar nama ɗin tsarka ne na dubu saba'in kuma mala'ikun da za ku rike kowane ɗaya su ma dubu saba'in ne أوكي الذي والملائكة منهم الموكلون بالوحي ملائكون da cikin su akwai wanda aka wakalta su su ne suke kawo wahayi wa annabawa wal muwakkiluna bil qatar akwai wanda aka wakilta su su ne suke yin ruwa wal muwakkiluna bil bilmau akwai wanda aka wakilta su akan mutuwa wal muwakkiluna bil arham akwai wanda aka wakilta su su ne ake wakilta su akan ma'aifa ko kuwa zumunci wal muwakkiluna bil hizb akwai wanda aka wakilta su na kare mutane ko kuwa kare ayyukansu والموكلون بالجنة أقول وأن أتقول تاسسون أي سنة دا الجنة والموكلون بالنار أقول وأن أتقول تاسسون ما سنة دا وتا والموكلون بغير ذلك أقول وثم وأن أوكل تاسس دا وسو أيك دبن دبن وكلهم مستسلمون منقادون لأمر الله دكا تزميك ويا سنة بن من أن لا يعصون الله ما أمرهم ba sa saba wa Allah abin da ya umurce su waya fa'aluna ma yu'marun suna aikata abin da aka umurce su wal wajib ala muslim abin da ya zama wajibi akan musulmi al iman wa tasdiq yin imani da kuma gaskantawa bi kulli ma jaa fil kitab al aziz daga da abin da ya zo gaba daya daga cikin littafin Allah wa sahhat sunnah kuma wanda ta inganta da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min akhbari anin malaika daga cikin labarai game da mala'iku wajibi ne a yi imani da shi a wanda za mu dakata wanda muka yi daidai Allah za mu ladarta wanda muka yi kuskure Allah za ku zama da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh